Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Rundunar sojan Amurka ta ce da sanyin safiyar yau Asabar bam ya tashi a sansanin mayakan sama da ke Bagram, kasar Afghanistan har ma wasu sun jikata. A wata sanarwar da ta gabatar rundunar soja ta tabbatar da tashin bam a sansanin mayakan saman Bagram kafin karfe biyar da rabi na safe a gogon can. Sanarwar ta ce yanzu haka mayakan Amurka da jami'an kiwon lafiya suna taimakawa. Kafofin yada labaran Afghanistan sun ba da rahoton cewa bom ɗin ya tashi ne a kusa da ɗakin cin abinci ya kashe akalla mutane uku da kuma na wasu. Ƙungiyar Amnesty tana kira ga hukumomin Najeriya da su samarwa kimanin mutane dubu talatin da suka yasara gidajen gidajensu wuraren zama bayan da aka rushe unguwannin da suke gaɓa teku a birnin Lagos duk da umarnin da wata kotu ta baya cewa kada a rushe gidajen. Jiya Juma'a kungiyar Amnesty ta ce mutanen da suka hasara gidajensu a jihar Lagos an kore su daga gidajensu bayan an haddasa gobara da gangan abin da ya saba wa umarnin da wata kotu ta gabatar. A ranar Laraba gobarar ta tashi a unguwar Otode Bame kuma shaidun gani da ido sun ce 'yan sanda da ke wurin ba su ɗauki wani mataki na ƙoƙarin kashe gobarar ba. Su kuma shaidun gani da ido da suka yi ƙoƙarin kashe gobarar sai 'yan sanda suka fatattake su. Rahotannin da ke fitowa daga yankin na cewa bayan an kashe gobarar, 'yan sanda da masu aikin rushe gine-gine sai suka dawo da buldoza, wanda a lokacin ne aka kori mutanen unguwar daga gidajensu. A ranar Litinin wata kotu ta yanke hukuncin cewa kada gwamnatin jihar Lagos ta rushe gidajen. A ranar tara ga watan Oktoba, Gwamnatin jihar Lagos ta ba da sanarwar cewa za ta rushe dukkan unguwannin da suke gabar teku da magudanan ruwa a saboda kiyaye lafiyar jama'a da kuma nuna damuwa akan matakan tsaro. Adama Diyan mai baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya shawara akan matakan hana aukuwar kisan kiyashi ya ce sabuwar ƙasar Sudan ta kudu wadda ke fama da yakin basasa tun shekara ta 2013 tana fuskantar barazanar tarzomar ƙasar ta bige da zama ta ƙabilanci da kuma yiwuwar kisan kiyashi. Adama Diyan ya yi wa 'yan jarida wannan furici ne a Juba, babban birnin Sudan ta kudu bayan ya kammala ziyarar kwanaki biyar da ya kai ƙasar. A shekara ta 2011 aka kafa ƙasar, amma kuma take fama da rikicin cikin gida. To amma ministan watsa labarun Sudan ta kudu Michael Mukwe ya bai yarda da hasashen Mr. Dayan ba yana mai faɗin cewa abin takaici ne wannan hasashe da shi Mr. Dayan ɗin ya yi. To waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har a jiya Juma'a an ci gaba da yin zanga zanga nuna rashin amincewa nasarar da Donald Trump ya samu a zaben shugaban ƙasar da aka yi. An yi zanga-zanga a birane da dama a duk faɗin Amurka, kuma waɗanda suka shirya zanga-zangar sun ce za su shirya ƙarin gangami a 'yan kwanaki masu zuwa. A birnin New York, ɗaruruwan mutane ne suka taru a dandalin Washington jiya Juma'a da daddare, sa'annan suka zarce zuwa dandalin Union da ke unguwar Manhattan, inda galibi a nan aka saba yin zanga-zanga ko kuma gangamin siyasa. Wasu suna riƙe da alamun da ke cewa a kodayaushe ƙauna za ta murkushe ƙiyayya kuma sun yi amfani da kalmar Turanci Trump da ke nufin murkushewa, suna kuma tafiya suna kururu ta cewa shi ba shugabana ba ne. A birnin Philadelphia kuma kimamin ɗaliban jami'ar Temple ɗari ne suka je rungwano daga jami'ar su zuwa ɗakin taro na birnin domin su bayyana damuwar cewa zababben shugaba Donald Trump ba zai haɗa kan mutane ba. Maimakon haka zai rarraba kawunan mutane ne a Amurka. An yi irin wannan zanga-zanga a birnin Miami da Atlanta ta jihar Georgia da kuma jami'ar Vanderbilt a Tennessee. Wasu masu zanga-zanga sun ƙona tutar Amurka da kuma mutum-mutumin Mr. Trump. 'Yan sanda a birnin Portland, jihar Oregon sun bayyana zanga-zangar da aka yi a can a zaman bore bayan da masu zanga-zanga suka fasa tagogin shaguna. Shekaru hudu da suka shige Donald Trump shugaba mai jiran gado ya ayyana cewa tsarin da ake amfani da shi na wakilan jihohi a zaben shugaban kasa da ake cewa Electoral College bala'i ne ga tsarin mulkin demokradiyya. to amma sai ga shi a yanzu ya ci moriyar wannan tsari domin ya lashe zaben shugaban ƙasa. A yayin da yake shirye-shiryen karɓar mulki har yanzu yana bayan Hillary Clinton ya takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat da yawan ƙuri'u na fiye da kimamin ƙuri'a dubu mai uku kusan miliyan 60 kenan. Hillary Clinton za ta ba shi ratar yawan ƙuri'u domin har yanzu ana kan kirga ƙuri'u a jihohin da ta samu nasara. To amma hakan bai canja zaben Donald Trump da aka yi a matsayin shugaban ƙasa na 45 ba, komin yawan ƙuri'un da Hillary Clinton ta samu domin tsarin amfani da wakilan jihohi da ake cewa Electoral College a Donald Trump ne shine ya lashe wannan shugaba wato zaben shugaban ƙasa. tsarin da waɗanda suka kafa amurka suka yi fiye da shekaru mai tan da suka shige na zaben shugaban ƙasa labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu mu sai a gyara zama ga ibrahim alfa ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Kai dare ya fara ado ina kiɗan mai yawa. Ado ku shafa kima, Isa na Audu shafa kima, Mamman bashar ku shafa kima. kuntina kiɗan aure ne dan ala yana ƙaunarsa. Kemai ya zuga ki a dara harkin ya da aurenki. Wai mai ya zuga ki a dara harkin ture mijin aurenki. Yau sai ga ki kina sanyawa ɗan zame lallai ba da zaki ta gidan aurenki daɗi yana gidan aljanna To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi mana bayani ne akan hoɓɓasan da hukumomi a Najeriya suka yi na ƙoƙarin kakkaɓe ƙwayar cutar shan inna wato polio a Najeriya nan da shekara ta 2017. Shi ma rahotonmu na biyu zai yi mana magana ne akan nasarar cimma yara har kashi 99 cikin ɗari. na ƙasar jamhuriyar Nijar yayin rigakafin cutar polio a ƙasar. Rahoton na uku zai yi mana magana akan yadda cutar zazzabin malaria wato zazzabin cizon sauro take matsananciyar yi wa mata masu juna biyu illa. Shi kuwa rahoton na hudu wanda shine na ƙarshe rahoto ne na musamman akan taron malaman addini da ya gudana a Abuja game da mahimmancin tazarar haihuwa ta fuskar addini. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da mamman Nasir. Abin da ke rudansu, ‘ya'yanmu ko kitso ma ba ai domin a ɗaure gindin yawon ta zuba Abin da ke mata kuɗi suke ruɗa ku. Dakar kin hangin goma, kar a ziga ki da tonti nera. idan kwabo mijinki ya baki ki hamdala ga sarki Allah ke gaban kaɗe a da na shi lahira jaka zai kuma Hukumomi a Najeriya sun sha alwashin yin rigakafin cutar shan inna ga yara fiye da miliyan arba'in domin kawar da cutar foliyo kwata-kwata daga Najeriya nan da shekara ta 2017. Shin kowane shiri hukumomin lafiya a jihar Jigawa suke yi domin cimma wannan buri? Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto. Daraktan kula da lafiya a matakin farko na jihar ta Jigawa, Dr. Samba ya yi ƙarin bayani. Mu a namu jadawalin bayanan shi muna da yara miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai har da ɗan kai wanda a dukkan zagayen da ake yi na allura ko kuma rigakafin polio da ake yi hakan ne na allurar polio din. Saboda haka a cikin wannan miliyan arba'in da 'yan kai da gwamnatin tarayya take jigawa a ciki tana da miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai. Saboda kin san ita jihar jigawa tana da ƙananan hukumomi guda ashirin da bakwai kuma yawan jama'a ya haura miliyan biyar yana neman miliyan shida a halin yanzu. Mu ma muna cikin wannan yara da gwamnatin tarayya ta lissa. yaya kuka fidda jadawalin shin za a ci gaba da bi gida-gida ne domin yin wannan digon baki kamar yadda aka saba gani ko kuma da akwai wani shiri na musamman da kuka yi? Dama akwai gida-gida da ake bi yanzu a wannan shekara ta dubu biyu da goma sha shida sauran mu zagaye gida biyu da zani. Za mu yi wannan watan farkon wancan da kuma wata na goma sha biyu watan Disamba kenan. saboda haka a wannan shekara muna da zagaye guda biyu da zamu kuma idan har Allah ya bai wa Najeriya nasarar a wannan ciwo to kamar yadda kika sani akwai rigakafi na yau da kullun da ake yi wanda a cikin rigakafi na yau da kullun din nan akwai digon baki na polio da ake wa yara har ziyara guda hudu a jere wato yaro idan an haife shi satin da aka haife shi ko a ranar da aka haife shi za a fara yi masa sannan sati shida za a tsara wani don har mun kakkaɓe cuta daga najeriya shi wannan allura eh, na yau da kullum ba za a daina yin ta ba Allah dai ya kawo ƙarshen wannan cuta a faɗin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Halimata Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A ƙasar jamhuriyar Nijar ma an sami nasarar cimma yara fiye da kashi 90 cikin ɗari ne waɗanda aka yi wa rigakafin cutar polio in ji wakilinmu shu'aibu mani kimanin dai ƙananan yara miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da saba'in da bakwai da ɗari uku da satin da takwas ne nauyin yaran da suka samu shawarar rigakafin cutar shan inna da kashi 99.28 cikin ɗari. Malam Idris Abdu jami'in waye kai a hukumar kare lafiya matakin farko da maganar kiyashi. Kenan in aka da raskwana uwan da ya kamata da uwan da suka samu din mun samu cikin kamar yaro 100 an samu yaro 100 ba daya wanda aka yi ma wato kamar dai in ce ma kamar dukan uwan da ya kamata a yi ma an yi masu yan kalilan ne kun san da aiki wanda ake yi yana da wuya ga wanga lokaci kai da kawo da mutane ke yi da a ce dukkan yara an same su a lokacin da mutanenmu suka bi gida-gida suka yi wannan aiki na rigakan sha'inna. Ga alama dai wannan suka muku ya gamsar da ku likitoci. Insha Allah kamar yadda aka saba kullum kun san duk lokacin da aka ce za a wannan zagaye din muna amfani da dukkan wanda muka gani ya kamata mu yi amfani da su wato daga likitoci zuwa ku 'yan gidan radio da kuma hakuma hakuma wato shugabanni na dalgajiya da kuma na bariki duka duk wanda muka san za mu amfani da shi da malamai da kowane ko ana amfani da su don dai mu gani dukkan eh, uwayen yara sun yi kokarin kawo yaran sun samu wannan sakamako ka san ba a barin gari a kwashe lafiya akwai watakila masu kawo kangara ko akwai mataki da ka dauka likitoci lalle ba a rasa wanda kama ke dan kawo taurin kai bisa kan wannan aiki kenan ba mu samu dai irin wannan wanda za su ci a sinkiya sinkiya ku samu wakin eh lalle wanda aka samu ma an yi kamar wanda wanda ake cewa kajere wanda muke samu mu tattauna da su kuma su amince amma hada haka nan kamar yadda kace akwai unda kamar wadda aka zo aka ce ta yi eh, a ba yaron ta ce a mai gida ce kar a bada sai ya zo ba za mu samu ciwo kan wannan harkar amma wannan kalilan ne ba wasu masu yawa bane hakimai uwayen ƙasa na iya bakin kawo nasu gudunmuwa a ci nasara kare lafiyar ƙananan yaran cutar polio haji sani turaki na sultan ɗin katsanin maraɗi shi ma da nashi bayani. wannan gudunmuwa mu da muke ba a ɓangaren mu kai saboda wannan aiki mu ake washi kullum abin da mu muke fata ko da yaushe a ce a'a al'ummar mu tana da lahiya yadda yadda ake tsammani yan mutane wa'anda ke da tsatsauran ra'ayi masu cewa a'a sun hana a ɗasa maɗiyansu magani in har aka zo aka gaya mani ni in na suka wannan mutum ina nuna mai cewa saboda Allah da annabi wannan magani ba magani ne wanda ke da illa kuma kariya ce kai wakilin sultan din katsinan maradi ne idan mutum ya kawo kangara akwai mataki da ake dauka a can fada akwai matakin da ake dauka saboda in mutum nan ya kiya in zo na gaya mai martaba in ni na je na yi bai yarda ba Na zo na gaya mai martaba sai a bada convocation a yi kiran shi a tambaye shi dalilin da yasa abba ya yarda a sami dan shi magani sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani Masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da irin mummunan illa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria ke kawo mata masu juna biyu. Wakilinmu na kanan dabo Muhammad Salisu Rabiu na da ƙarin bayani a cikin rahoton da ya aiko mana. Ko me ke haifar da matsananciyar illar wannan cuta ga mata masu juna biyu da ƙananan yara? Farfesa Isa Abubakar babban likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya lasabta dalilan da ya sa cutar ta fi wahalar da mata masu juna biyu da ƙananan yara. to dama ita wannan cuta tana shafan kowa amma kuma nau'in um, jinsin mutane kashi biyu waɗanda suke wahala da ita su ne mata masu juna biyu da yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara biyar wato ga mace mai ciki cutar tana wahalar da ita har akan samu hasarar rai ma idan abin ya zo ba daɗi kuma yana sa ɓari yana sa dai jini ya ƙare mata jini ya yi ƙaranci har ma wani lokacin ya taɓa zuciyarta har kuma wani lokacin abin ya zo da rashin karancin jinin nan a jikinta ya sa mace ta mutu to haka yara ƙanana su ma kuma abin yana taɓa su shi yasa wayannan ƙididdiga da ake yi su ne suka fi um, wahala da wannan cuta shi yasa ma har aka fitar da tsari musamman in mata suna da juna biyu ake ba su wani kariya na musamman ba tare da an jira cutar ta faru ba don gudun wayannan abubuwan da na ɗan faɗa a kai su faru idan mace ta ji ta tana da ciki kuma ta ji alamun wannan zazzabin cizon sauro me ya kamata ta yi to dama mace mai juna biyu yana da kyau koma ba cuta ya zamana ta yi kokari daga ta gane cewa eh, ta samu wannan abin ta je asibiti wajen da ake awu ga nan yanzu muna da su a ko'ina da yawa to ballantana ma idan abin ya zo ya haɗu da cewa akwai wannan cuta to kaga ya kamata ta je asibitin nan a auna ta domin idan ya zamana da cutar za a bata maganin a yi kokari a warkar da ita in kuma babu cutar wannan kariya da ake bayarwa din nan ɗaya daga cikin shi na wannan cuta ce ana ba su ko da suna cikin ƙoshin lafiya hakan shine zai haifar da raguwar mata da suke wahala ko kuma suke rasa rayukansu in suna da juna biyu da eh, sanadiyar wannan cuta ta zazzabin cizon sauro a baya ka yi maganar cewa yawanci magungunan da ake saya na magance wannan cuta marasa kyau ne shin ya mai sauraro zai gane magani mai kyau na cutar zazzabin cizon sauro mutum in zai sayi magani akwai wuraren sayar da magani waɗanda kamar doka ta yadda da su pharmacy shops waɗanda suke nan a ko'ina cikin ƙasar nan musamman inda idan pharmacist ne wanda sana'arsa ce kula da irin waɗannan magani zai yi wuya a ce su sun sayi magani wanda karfinsa bai kai ba ko kuma an gurɓata shi to amma muddin inda mutum zai rika bin shi zai je wajen araha ya siya wajen masu yawo da shi a rana ko kuma ƙananan kemis ɗin wanda ba a yadda da su an basu lasisi ba to nan aka fi samun irin magunguna marasa kyau to kuma dai abin gwamnati dai tunda akwai hukuma da take kula da wannan abin ya kamata dai a daɗa ƙaimi wajen gano irin waɗannan wurare da ba su da um, wannan lasisi a yi maganin abin daga gare su farfesa isa abubakar na asibitin koyarwa na malam aminu da ke kano kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria a gaida muhammad salisu rabiu daga kanan dabo Taron malaman addini da ya gudana a Abuja game da tazarar iyali ya ba da haske wajen fito da ilimin tsarin iyali a addinance. Madina Dauda na ɗauke da rahoto na musamman daga Abuja. Malamai daga manyan addinai guda biyu da masu ruwa da tsaki a shirin inganta rayuwar mata sun kwashi kwanaki biyu suna tofa albarkacin bakinsu. akan kamfe ɗin da aka daɗe ana yi wanda ya jibanci tazaran haihuwa malaman dai sun ce rashin fahimta ne ya kawo kuma baya a kamfe ɗin wanda hakan yake haifar da yawan mace-macen mata a lokacin ɗaukan ciki da kuma haihuwa har ma da yadda za a kula da 'ya'ya bayan an samu haihuwa lafiya manyan malaman addinan biyu sun fahimci matsayinsu ne akan batun tazaran haihuwa Babban jami'in dandalin malaman addinin Islama na yankin Arewa, Sheikh Hussaini Zakariya, shine ya wakilci mai martaba sarkin musulmi a taron. Wato shari'a bata ce ma kowane mutumin da ya aure ba tilas ya haihu. Sannan bata ce ma kuma wanda yake son ya haihu din ba dole ya 'ya'ya kaza, dole ya 'ya'ya shidda ko goma ko ashirin. Sannan shari'a bata ce ma kowace mata ba kaddara ce ta haifi 'ya'ya masu yawa. A musulunci ya ba mu damar haƙƙin haihuwan ma gaba ɗaya wato ta hanyoyi da yawa waɗanda manzon Allah ya koya masa habban sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu an samu ci gaban da in babu cutarwa a sha magani to za a iya shan magani don a kada a haihu ko kuma kada a samu gwanne wato a rika samun haihuwa akai akai kafin na baya wato su girma don haka musulunci ya damu da lafiyar masu rai waɗanda suke zaune a duniya fiye da waɗanda yake ba su zo ba ba a san kuma ainihin rayuwarsu ba idan sun zo duniyar amma abin da Allah ya hana shi ne idan an ɗauki ciki kada a zubar da ciki saboda dalilai guda biyu na farko kana tsoron talauci in yara sun tashi nan gaba shekara 20-30 babu abinci babu kuɗi za a sha wahala kana tsoron ma'ainin 'ya'yanka wahala saboda haka bari ka zubar da cikin nan ko kuma kai din nan kana tsoron cewa a ah, ai albashi na kaza ne banda ko kobo ya zan haifi yara guda kaza banda ikon ciyar da su alhali an sami ciki watakila wata hudu wata biyar wata shida bari in zubar da wannan cikin wannan Allah ya hana zubar da ciki saboda talauci shi ma pastor james movell wuye yana daga cikin manyan shugabannin addinin kirista ya bayyana matsayinsu a game da batun tazarar haihuwan. Littafin Bible ya gaya mana a Kristance cewa duk wani mahaluki da ya ba da ‘ya'ya bai kula da iyalinsa ba ya fi kafiri kafirci. To idan har a littafi zai kafirta wanda bai kula da ‘ya'yansa ba da iyalinsa to me ya kamata a yi sai a yi abu cikin dabara. kuma an ce mana idan za ka yi gini ka auna kai tammanin wannan ginin nawa ne ne lissafin da za ka yi ka wannan kar ka fara a maka dariya baka karasa ba haka ma wato aihuwa da kuma kiyaye eh, kula da iyali yake a ga duk wani mai addini wanda ke a nan arewa musamman kuma ya kamata a samu 'ya'ya da za a yi musu tallafi kuma a yi musu ilimi na addini da kuma na zamani saboda su taimaka in sun fita da daga duk inda suke aiki a san cewa ai ga 'ya'ya da suka fito daga an arewa kuma wannan izza da allah ya bamu a arewa mu ci gaba da ballagar da shi ba ce ga su sun tara sun kasa yin wani abu da su ganin cewa matan shiyoyin arewa su ne suka fi koma bayan musamman wajen amfani da dabarun zamani na tazaran haihuwa mahalarta taron waɗanda yawancinsu sun fito ne daga arewan su ma sun bayyana ra'ayinsu hajiya maryam dada ibrahim shugaba ce a kungiyar women of faith peace building network kungiyar mata musulmi da krista masu wanzar da zaman lafiya ta gefe na abinda na gano shine matan su kansu ba su fahimta menene ake faɗa ba domin wayansu mata suna ganin kamar kashe ɗa ne zubar da ciki shine muke gaya musu ba haka ba ne koma a musulunci in mutum ya sani akwai ta inda aka, fassara shi da ke dai ta wannan ba wai an zo an yi dalla dalla an ce gashi gashi ba amma ko inda ma aka ce mu ba da shekaru uku amma sai ka ga matanmu na ƙauye wa'yansu a cikin shekara ɗaya ma sun aihu ba maganan talauci ba ne allah ma yana so mu haifi 'ya'ya masu lafiya mu ma muna da lafiya mu sa su su samu ilimin nasara da ilimin islamiyya saboda haka ni kiran matanmu da nake yi su lura da wannan abun da jikinsu da jikinsu da lafiyarsu kuma baka da lafiya ma yaushe kai ma da tarbiya saboda haka ni kuma ba na son su ga kaman wani kiran nasara ne ba nasara a cikin wannan hidimar shi ma ambasada da suleiman farfaru mai zandam ya halarci taron ne daga jihar katsina yana mai cewa na fahimci cewa da ni da duk wanda ke gida haƙƙi ne a kanmu mu sa hannu wajen ceton rayuwa 'yan mata da inganta lafiyarsu ah, na fahimci wannan na fahimci cewa shugabanni sarakuna da malaman addini fisabilillahi suna da gagarumin aiki a gabansu domin duk abin da za ka yi a arewacin nigeria idan baka sa malamin addini ba da sarakin gargajiya to gaskiya nasara nasarar karagagaci to kuma a kodayaushe ina kira shugabannin addini da sarakuna su san cewa duk wata hukuma kai hatta gwamnati in za ta zo za ta yi aiki ita ta zo ta su ta zo ta taimaka ma domin su ke kusa da jama'a su allah ya ɗora ma nauyin jama'a dole ne duk wanda ya zo ya tafi da su domin a inganta lafiyar iyali su ke da faɗa ji su za su kirawo mazaje su nuna masu haƙi a kan iyalinsu in ma zaluntar iyalin na aka yi shari'a cewa ta su je wajensu a hidda musaki ita ma shugaban women interfaith council kaduna hajiya amina kazaure ta halarci taron ta bayyana fahimtar ta to alhamdulillah wannan taro ya kayatar kwarai da gaske domin an tattauna abubuwa akan tsarin rayuwa da tsarin iyali wanda da can musamman malamanmu suke gocewa to amma alhamdulillah a wannan taro an fito an bayyana abubuwa da yawa kuma wannan ya ba mu kwarin gwiwa cewa mu ɗauka mu koma da shi gida ga matanmu da iyayenmu maza musamman da yake an kawo hadisai da ayoyi na alkur'ani waɗanda suka nuna cewa an samu kuskuren fahimta ne tun daga farko akan maganar tsarin iyali ba wai ana nufin ƙayyade iyali ko ƙayyade 'ya'ya ba ne a'a yanda zaka tsara iyalinka ta yanda Allah ma daman ya yi umarni ka haifi iya abin da zaka iya kula da su musamman kuma ka samu ka ba mata haƙƙinsu na lafiya da abinci mai kyau da wurin zama mai kyau to wannan yana daga ciki da can ba a fahimci wannan ma aka ce kayyade iyali sai tsammanin kawai an ce ka ya bi ko ya uku ne ka tsaya a nan wurin a'a ana nufin in bayan haihuwa mace ta samu dukkan kula cikakken kulawar da ya kamata sannan a bata lokaci jikinta ya koma da kwarinta da lafiyar ta kafin ta sake daukan wani ciki ta je haihuwar yaro kididdiga da majalisar ɗinkin duniya ta yi ya nuna cewa najeriya ita ce take da kashi goma cikin ɗari na mace-macen mata wajen haihuwa a duniya taron ya samu haɗin gwiwa da ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa da ƙungiyar nuri 2 da interfaith media center kaduna madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria a gaida madina dauda da wannan rahoto daga babban birnin tarayyar nigeria abuja ibrahim alfa ahmed gare ka Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya rundunar sojan amurka ta ce da sanyin safiyar yau asabar bam ya tashi a sansanin mayakan saman da ke bagram kasar afghanistan har ma mutane uku sun mutu wasu kuma sun ji rauni a wata sanarwar da ta gabatar rundunar soja ta tabbatar da tashin bam ɗin a sansanin mayakan kafin karfe biyar da rabi na safe agogon can. Ƙungiyar Amnesty tana kira ga hukumomin Najeriya da su samarwa kimanin mutane dubu talatin da suka yi gidajensu wuraren zama bayan da aka rushe unguwannin da suke gabar teku a birnin Lagos duk da umarnin da wata kotu ta baya cewa kada a rushe gidajen. Jiya Juma'a ƙungiyar Amnesty ta ce mutanen da suka yi gidajensu a jihar Lagos an kore su daga gidajensu bayan an haddasa gobara da gangan abin da ya saba wa umarnin kotu. Adama Diyan mai baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya shawara akan matakan hana aukuwar kisan kiyashi ya ce sabuwar ƙasar Sudan ta kudu wadda ke fama da yakin basasa tun shekara ta 2013 tana fuskantar barazanar tarzomar ƙasar ta buge da zama ta ƙabilanci. Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu amadadin madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri nisar filhashin gumala ke cewa ku huta lafiya.